الصلاة والسلام على أكمل الأكملين على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من اكتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ إيه بابي da bayanin wanda aka rubuta sunansa cikin sojojin da za su yakinta da addinin Allah sai kuma aka wayi gari shi da za shi yakin matarsa ta ɗau harma za ta aikin hajji ko yana da wani uzuri hal yi lahu shin za a ba shi izini ya dakatar da zuwa yaki ya je ya tafi da matarsa ta je ta yi aikin haji ko ko yaya za a yi to haka imam al-bukhari ya kawo babin da tambaya haka babu babu malik fi fi jayshin fa kharajat imra'atu hajatan wa kana lahu udhrun hal yu'zanu lahu to hadisin da ya kawo a cikin wannan babin shi ke tabbatar da amsar ko i ko a'a sai an karanta hadisin wannan tambaya kowa sai bada jawabi kenan ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنكربو دقى عبد الله بن عباس خبر الأمة الله كرم مسيدا يسيدا شاج منظر الله صلى الله عليه وسلم ينافذر سوى لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم من الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة kada mutum wani mutum ya kaɗaita da mace namiji da mace ba maharamanka ba ba komai ba aka ce kada ka kaɗaita da ita sai in akwai wani tare da ku wala tusafiran namra'atun illa wa ma'aha mahramu sai Allah kuma manzo Allah kuma sallallahu alaihi yace kada wata mace mu'mina ta yi tafiya sai in tana tare da muharraminta tafiyar da za ta kwana ɗaya ko biyu ko uku zuwa aka ce kada ta tafi sai in tana tare da muharraminta ko mijinta ko mahaifinta ko ɗanta ko kaninta ko wanta ko baffanta ko kawunta فقام رجل da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan hukunci sai wani mutum ya tashi fa kala yace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza ga al'amarin da ka faɗa manzo Allah yake kada mace ta yi tafiya sai tare da mijinta sannan ni kuma gashi an rubuta sunana cikin waɗanda za su yaki kaza da kaza na da addinin Allah wa kharajat imra'ati hajja halin kasancewa ko mata ta ta fita za ta yi aikin hajji to yaya kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qala izhab fa hujja ma'a imra'atika sai manzo Allah ce kaje je ka yi hajji tare da matarka ma'ana za a ce an rubuta sunan sa cikin sojojin da za su yakin da addinin Allah sa'an nan kuma matarsa za ta yi aikin haji ga manzon Allah ya ce kada mace ta yi tafiya ita kadai sai da muharrami sai ne shi ne ba manzon Allah labari ya yi kenan zai a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace shi ne likita duk matsala ta kai ruwan manzon Allah sai an magance ta insha Allah sai manzon Allah ce ka dakatar da zuwa yaki ka je ka abokaci matarka ku je ta yi aikin haji sallallahu alaihi wa sallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kenan to yanzu tambayan da Imam al-Bukhari yace hal yuzanu lahu menene jawazi na'am yuzanu lahu kenan ko babul jasusi babin da ke bayanin jasusi mai leken asiri wanda yake leken asirin musulmai yana faɗa makafirai ko arna ko mushrikai menene halinsa yaya za a yi yanzu aka fara koko yana nan kinki ne aka kwantar da hankali za a karanta babu jihadi a gama lafiya lafiya tsoro me yake ba mutane tsoro yadda aka karanta kitabu zakati babu tsoro, surutan da bai ba aka gama lafiya ba in Allah da za a gama lafiya abinda ake roƙon Allah da'iman a zauna lafiya da'iman a zauna lafiya wanda ya da rigima kwaya daya to shine yamma wannan karatu tasiri amma duk surutun da mutane suke za su so gaishe bari in sha Allah babu wani abin da zai faru da ikon Allah kullun yusibana illa ma kasaballah huwa maulana wa ala allahi falyatawakkal babu wani in Allah ya yarda wata rana za ku ga an gama kitabul jihadi an shiga kitabu har a gama kuma duk sa'an da aka ga fitina za ta da'iman ba masu fitina duk sa'an da aka ga fitina za ta za mu ya dakatar da karatu ba abin da zai yarda ba ba ba ba na ba ne kullum abin da ake roƙon Allah a zauna lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya duk wanda ga yana sai ya da fitina bai san me yake cikin fitina ba bai san amfani zaman lafiya at-tajassus at-tabassum menene tajassus tajassus shine leken asiri binciken asiri me suke ciki ne me musulmai ke ciki ne me me duk abin da arna za su za su gama ba me musulmai asiri ke musulmai wannan to kuna ganin kamar ai an galla zama musulmai ne a an dame su shine yake bayyana muhimmancin addinin musulunci shine yake bayyana muhimmancin addinin musulunci wannan sallar da kake guda biyar duk kafiran duniya arnan duniya da fari da baki ba sa bacci saboda wannan sallar da kake amma Allah bai musu arziki su samu wannan arziki ba sai kai Allah ya maka da Allah za ka yi wasa da addini za ka yi wasa da addini duk baiwa Allah ya mutu na dukiya da karfi da menene da Allah bai musu arzikin suka je lafira su je suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah akwai hasara sama da ba su me zai kawo fitina ba fitina da ikon Allah da ikon Allah fitina ba za ta auku ba kuma duk fitinin da suke aukuwa su fara su fara duk karewa suna zuwa ne su tafi suna zuwa ne su tafi da ikon Allah duk abin da yake zuwa sai ga Allah ta kaita ba sa yi kamar yadda suke faruwa wani wuri mm. yasa kada kowa ya ji damuwa in dai karatu za a karanta a fassara to tilas kowa ya hakuri mu ma hakuri muke yi muna yi dan Allah ne yake la tubayyinunnahu linnas wala la la tubayyinunnahu linnasi wala la wallahi in ka tamtumu in kuka koyi ko kuka kauce wata rana sai Allah ya kawo wanda zai zai sallata ku ya zo ya faɗa ya faɗa a ce a ce da kariya muke mun a ce da koyewa muke mun to me ya amfanin koya to muke Allah da alƙin wa qaulin Allah ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya Allahu akbar wannan alkur'ani ne ko tun yaushe aka saukar da alkur'ani Allah madaukakin sarki ya fada cikin suratul mumtahina aw suratul mumtahana ya ayyuhal ladina amanu Allah yake kira yake kiran wa dukkan muminai kowane ne sai siyasar ka ba za ta fitar da kai cikin wannan kira ba in kai mumini ne ko kakin soja ba za ta fitar da ba zai fitar da kai cikin wannan kira ba in kai mumini ne kasuwancin ka da kamfanin ka da ofishin ka duk ba za su fitar da kai cikin wannan kira ba in kai mumini ne ko to me ya saura sai ka amsa kiran Allah sai ka amsa kiran Allah Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda kada ku riki makiyana ne Allah madaukakin sarki kuma makiyanku ku makiya manzon Allah ku dauke su kuma awliya'a kuna son su suna son ku kuna kaunar su kuna sha'awar su tulquna ilaihim bil mawadda kuna kaunar su kuna sha'awar su kuna san su وقد كفروا بما جاءكم من الحق alhalin kasancewa sun kafirce da abin da ya zo muku na daga gaskiya dukkan malaman tafsiri sun ce da alkur'ani da addinin musulunci da manzon Allah sun kafirce da alkur'ani da addinin musulunci annabin da kai kake faman ka je lahira ka hadu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirce da shi ba kowa bane a wurin yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ku an tu'minu billahi menene yasa suke gallaza muku suke wahal da ku ba komai ba wa ma naqamu minhu illa an yu'minu billahi wai dan kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah laifin kafina to dan Allah duk abin da za sa ma a hannu duk abin da za baka a duniyan nan saboda ka kafirce ma waɗannan kalmomi guda biyu dan Allah riban ne kake an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusiruna ilaihim bil mawadda kuna boye soyayya gare su ya Allah yanzu ba boye soyayya ake ba fili ake bayyana wa ana a'lamu bima akhfaytum Allah yake ni na fi na fi kowa sanin abin da kuka koya wa ma a'lamtum da abin da kuke bayyanawa wa man yaf'al wa man yaf'alhu duk wanda ya aikata haka a cikin wannan abin da Allah ya yi hani faqad dalla sawa as-sabil faqad dalla hakika tabbas ya yi ya bata sa'an nan sai Allah maɗauki sarki su su waɗannan da kuke gani kuke sha'awarsu su kuna son su dan dangantaka ko kasa ko siyasa ko kasuwanci ko wata alaka yace in yaskafukum yakunu lakum a'dara in suka same ku wallahi za su bayyana muku siyayya fiye da duk yadda kuke tsammani wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis tumika hannayensu da harsunan saboda su gallaza muku su munana muku su kashe ku in suka samu duk wanda yake mu ya faɗa maka sabanin abin da Allah ya faɗa wallahi ya yi masa ne wa waddu law tadkuruna duk kafiran duniya me suke nema gare ka sayyidina ali yace wallahi nuqatiluhum hatta yakunu mislana wallahi za mu yake su har sai sun zamo kaman mu dan Allah gata aka yi musu ko rashin gata ya aka yi musu ko arziki to su kuma me suke so abin da suke nema gare ka ko ni ko ke ko ita ko su wawan julau tafsuruna so suke ku kafirce ku kafirta duk abin da arne ke so kenan dan Allah madaukin sarki ce walan tarza ankal yahud walan nasara lan har abada yahudi da nasara ba abinda za su yarda maka ba abinda suke nema gare ka hatta tattabi millata sai in ka kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rannan ne zaka kutashe su zaka kwantar musu da hankali amma ka gallaza ma al'umman ka ka gallaza ma jama'ar ka ka wahal da wane ne kai menene da menene dan hankalin su ya kwanta wallahi tallahi hankalin su bai kwanta sai radda suka ga ka kafirce kai ma in yazo ku ji jahannama tare lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahi dangantaka da ke tsakaninku na jini ko siyasa ko aiki ko kasuwanci ko wata kaza ko menene Allah ce lan tanfa'akum yawmal qiyamati yafsilu bainakum ranar tashin kiyama za a rarrabe tsakaninku dama muka ce ranar tashin kiyama za a rabu duk wani abin da aka kulla a duniyar nan in ba kan tsoron Allah bane wallahi tallahi ranar tashin kiyama za ana wayuwa gari farfajiyar kiyama wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta tabudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna ku wawware yau ku mujrimai farkon warewa da zai nan wariya da zai sai saura an ware dama duk arne kafiri da ka kulla da shi don ku yi aiki da sare ko makarantarku ko unguwanku ko kasanku ko menene ka manta da manzon Allah ka manta da addinin musulunci ka manta da Allah kai masa kara har ka fifita shi kan musulunci ka fifita shi kan musulmai duk wannan ranar tashin kiyama kenan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun to she saura wa'anda suke musulmai suna da nifaka ba sa san suna da nifaka a cikin zukatansu arziki albarkacin iyaye da kakanni suka zama musulmai da ake sun girma ne suka samu makami ko dukiya ko kasuwanci aka ba su zabi to amma albarkacin iyaye da kakanni an haife su a ciki aka kiyaye su aka kare su aka hana su aka shigar musu da kyankyamin kafirci da arnanci sai suka waye gari suka zama musulmai to shine yanzu a hankali ana fitar da kyankyamin arnanci a cikin zukatan mutane har a waye gari ka zo ka zama musulmi ko ka zama arne duk ɗaya ne wurin ka babu komai tare kuka yi karatu ba ga sakandare za eh, sakandare haka ya maza da mata suke harka ba arna da kafirai arna da musulmai maza da mata sun girma za a fita bakin kofa har ne ya girma shekarar ashirin da biyu ko goma sha takwas yar ka ta girma shekarar ta sha bakwai ta ci ta duk ta kai ya zai matse ta bakin kofa ya ci daɗi ya more yau gobe jibi za ta shi kenan ita ma ya zama mata jiki to gobe aka waye gari ta zo ta ce ar ne za ta aura kana da kujjan da za ta yi kuka ka isa ka ce dan ne wa ya cire mata wannan kyankyamin wa ya cire mata wannan rigakafi kai ne wasu saboda ta iya ingilishi sam sakandare school ana koyarwa su je su haɗu ba ma za a rarrabe. ga suna karantun da haka suke ko wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon abin da kuke aikatawa kada ku taba tsammanin cewa Allah baya gani duk ana kallo Allah yana kallo wata rana mulki zai zo ya kare shugabanci zai zo ya kare sarauta za ta zo ta kare dukiya zai zo ya kare mulki zai kare kasuwanci ilimi jama'a duk za a zo a kare kuma a wayi gari gaba ga zatin Allah madaukakin Allahu akbar قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه Allah maɗaukacin sarki ya ja hankalin muminai bai ce ku yi da Yahudu da Nasara da Turawa da Ingilishi da Amerika da Rusha a'a sai Allah ya zaban ma muminai waɗanda suka fiye annabi Ibrahim me ya hana ku yi koyi da shi yake kad kanat lakum fi uswatun hasanatun fi ibrahima kyakkyawan koyi ya kasance a cikin annabi ibrahima wallazina ma'ahu da waɗanda ke tare da shi mu'minai menene ko wani ko wani abu ne za a yi koyi da annabi Ibrahima a ya Allah sai Allah ce in qalu li qaumi li qaumi suka faɗa ma mutanen kasan su guda yaran su daya al'umma qaumihim jama'a su ce kasa daya al'umma daya amma me suka ce musu inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu inna kafarna bikum suka ce mun kafirta da ku mun barranta da ku har daga yau har abada kiyayya ne har annabi ka sami duk wanda baya kaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai kiyayya da shi ba abin da zai same ka duk abin da Allah ya kaddara ya same ka ka fara illa qawla ibrahima sai dai fadan annabi ibrahima da yace li abihi la astaghfiranna laka da yace ma ubaisa zan wallahi zan neman maka gafara wa ma amliku laka min Allah min shay'in ai bana mallakar komai matukan baka bi Allah da manzansa ba wallahi tallahi ba wata wata wuta zaka fi rabbana alayka tawakkalna ubangiji akan gare ka muka dogara wa ilayka annabna gare ka muka koma wa ilayka almasiru kuma jimma koma gare ka duk abin da za a yi za a gama wata rana za a wayi gari wallahi tallahi in aka ɗauke ka ba ofis za a kai ka ba makabarta za a kai wallahi tallahi wata rana za a wayi gari in aka ɗauke ka ba za a kai ka masana'antar ka ko kasuwa ba makabarta za a kai ka wallahi tallahi wata rana za a wayi gari in aka ɗauke ka rannan kai ba shugaba bane ba malami ba kowa bane ka gama don rigar kaki ko malum malum aska biyu ko aska takwas ko menene da menene tubewa za a yi a sa maka alawai ko wane ne to kuma ran nan ba ka da abin da za ka ce duk abin da kai cikin rayuwar ka nan za a yi maka sa za a nuna maka ga ayyukan da ka zartar to dan Allah addinin musulunci abin wasa ne to yana tsamakar da kai a cikin halaka to menene muke saka fitinu a cikin mu ko ta muke fitina tar abu ne mai alheri ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يا الله ما أوكا في kada ka saka mu zamo fitina akan kafirai yaya za a zamo fitina akan kafirai da dukkan tafsirai ka karanta yake Allah kada ka tsora su akan mu a tsammanin suna kan gaskiya ne Allah kada ka ba su goyon baya a tsammanin suna kan gaskiya ne duk sa'an da aka tsora kafirai akan musulmai ya zamo fitina kowa sai tsammanin ai kafiran kan gaskiya suke yi tunda an musu kara har ya wuce lamba har an tsora su kan musulmai sai mutane tsammani to ai kan gaskiya ce musulunci ba gaskiya bane gashi da ya zamo gashi da ya zamo shine rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru kai mana gafara rabbana ربنا انك انت العزيز ya allah الله sarki kai ne buwayayyen sarki kai ne mai hikima to wannan sura aka ce ita ce eh, asali saki na kiyayya tsakanin muminai da kafirai tsakanin imani da kafirci tsakanin musulunci da shirka wannan sura ita ce asali ko da yake akwai ayoyi da suka zo suna tabbatar da waɗannan suna da yawa a cikin alkur'ani ciki haka Allah madaukakin sarki yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa man yaf'al dhalika فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون المؤمنون الكافرين اولياء kada mu'minai su ɗauki kafirai masoyansa majibintan al'amarin suna kaunar su ciki da baka min dunil mu'minina kuma bayan mu'minai wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka a bayyane ko a koye falaita min Allah fi kai ba kowa bane wurin Allah madaukakin sarki a banza a wofi illa an tattaqu minhum tuqatan wa yuhazzirukum Allah nafsahu wa ila Allah al-masir sai dai ku yi tuqiya suna nan ana magana suna ana cewa kaza ko za su zalunce ku ko sun fi karfin ku sai ku dan rasa shikenan sai a wuce amma wai daga baka har zuci kana kaunan su ko kana musu tsara ko kana ɗaukaka su ka tabbatar da cewa wallahi kana fusatar da Allah madaukakin wannan aya ce suratu ali imran ko aya ta biyu Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku ɗauki mutane kafirai ku amince da su suna yi muku sakatarori su ke muku aiki su san asiranku Allah ya faɗa haka لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا والله الله يتي بازا ستكيتا با متكر سنسان أبين زي سنسان دكو والله زي سنين أبويكو أبيني ودو ما عنستم با أبين da suke so مي زي zai wahal da ku me zai gallaza ku me zai fitar da ku cikin addini kad Allah madaukakin sarki ce harfu tahqiq badat al-baghdha'u min afwahihim Allah yace tabbas zahir hakkan yayya ta bayyana daga bakinsu bakunan su zage ku su yi muku kage su yi muku ƙarya su ɓata muku suna duk waɗannan da suke yi Allah yace wa ma tukhfi suduruhum akbar wallahi hasada da gilli da mummunan niyya da suke koyewa a cikin su ya fi abin da suke bayyanawa Allah ya faɗi to amma me za ka yi sai Allah ce kad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun mun bayyana muku wayannan alamomi ayoyi duka amma fa kuna da hankali in kuma ba ku da hankali ku je ku shiga ku faɗa musallaci sai sai na umar ce janaba ke tare da shi a kun dan me za ku girmama su Allah ya wadatar ta don me za ku fata su Allah ya nisa ta su. kada ku yawaita hulɗa da waɗannan mutane yawaita hulɗa da su ba shi da daɗi matukan sun san asirin ku matsala ta kare aya ta uku Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya ba'd kada ku riki yahudu da nasara masoyanku a bar suna burge ku suna ba ku sha'awa ba'dhum awliya'u ba'd sashin su majibinta masoya sashi ne wa man yatawallahum minkum duk wanda ya kaunace su ya jibinci su, ya so su daga baka har zuci fa innahu minhum Allah ya ya zama cikin su inna Allah la yahdi qauman zalimina Allah baya shiryar da azzalimai سورة المائدة تذكرت تفسير القرطبي آية هدو يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكباد قسيادة ألا مدعوك الشيطركي إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكباد قسيادة ألا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا إن كبي waɗanda suka kafirce ya rudu kun ba da ilmi kafirina wallahi za su mai da ku kafirai bayan kun zama muminai kana da imaninka kana sha'awan kafirci da arnanci da arna sai a waye gari kai ma ka kafirce ka zama arni wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man yatasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim sai Allah ya yake yaya za a ce za ku kafirce yaya za a ce ke shigo muku ga alkur'ani ga sunna a hannunku me zai kawo kafirce ana karanta muku ayoyin alkur'ani kuma ana fassara muku hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ina mamaki ake yi wanda ke da alkur'ani da hadisi yaya za a yi kafirce dan me duk abin da zai kafirtar da kai zai bata ma har Allah ya bayyana maka manzo Allah ya bayyana maka sai ana mamaki ma yaya za a yi a ce kana karanta ana karanta maka alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka kafirci to yanzu kuma duk inda kake karanta alqur'ani da hadisan manzo Allah sai ka samu kiyayya in ma ka ga dama ka daina ko ka ci gaba wa man ya'tasim billahi duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki ya nemi isma ya nemi kariya daga Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim ila siratin mustaqim hakika an shiyar da shi zuwa tafarki madidi kuma aya ta biyar ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar wala tarkanu ila allazina zalamu kada ku karkata kada ku karkata zuwa waɗanda suka zalunci suka yi zalunci fata kuma na alabashin wutan jihar jahannama ta same ku ma'ana shibhu shay'i munjazabun ilai waɗannan duk ayoyi baki ɗaya Allah madaukakin sarki menene yake nuna ma yana nuna mana cewa kada ka ɗauki arne ko kafiri a cikin zuciyar ka fifita shi kan musulmi har abada duk inda alaka ta kai ga tsakanin ka da shi yan ana ne kada ka yarda ka fifita shi don aikin ku ko sana'a ko kasuwanci ko menene ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗa to yaya za a yi Allah madaukakin sarki ya umurni yace wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihuna wa samu wata al'umma a cikin suna kira zuwa alkhairi suna umarni da abinda shari'a ke so suna hani ga barin abin da shari'a ba ta so waɗanda suka yi waɗannan Allah ya ba su tabbata ce su ne al-muflihuna su suka tsira ko sai ka saman makanka a ina kake kai da Allah sura Allah ce suratul mumtahina aw mumtahana kuma ayoyi masu dimbin yawa cikin alqur'ani Allah yana jan hankalin musulmi yana jan kullin musulmi yana faɗa maka wannan duniya da kake kallo za ta zo ta kare fa duk inda ka kai wata rana matsala ta tsari kenan to sa'an nan so kake in an je lafira kai ka je wurin mutum waɗanda kake so ko su su zo wajen ka kafirci dai ba zai taba shiga aljanna ba har abada to ya kai kake so makomar ka dai in ka samu makoman ba za su je ba su to su makoman su zai yi kai ka je zai yi ba za ka je ba to in ya yi ka je mai riba mai kake kenan Allah yake wala abdun mu'min khairun min mushrikin walau a'jabu Bin yadda aka yi mumin ya fi ya fi kafiri abinda shari'a ta umurce ka ko da yake kafiri ne ba musulmi ne ba wani ne ba kai ka tilasta masa sai ya shiga musulunci ba la ikraha fi dini hatta bayyana rushd min al aka ce ka yi adalci tsakaninka da shi kada ka zalunce shi kada kai masa kaza kada kai masa kaza adalci kai masa kara har ka fifita shi kan musulunci adalci aka ce kai tsakanin ka da shi in ya zama na kafiri arne an ce kai masa adalci dan uwanka musulmi sai a ce ka zalunce shi ah. to wannan aya da muka karanta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati menene sanadiyan wannan aya sura ta aya ta sauka sura ta sauka shine zamu ga kisan Hatib ibn Abi Hatib ibn Abi Balta'a wani sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta takarda ya ba wata mata wata mace wata mace ce aka ci su yaki zamanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ke rike da ta duka sai suka zamo babu rayuwa ta yi mata gaddama kenan sai ta taso ta zo wurin Madina nace musu manzon Allah ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza abin da nake bukata yanzu abinci da tufa da kaza kaza sai su manzon Allah ka tambaye to ina matasan Makka fa ina samarin Makka ina mutanen Makka da da kuka dogara a kansu kuna shakkenci kuna kaza kaza sai ta ce ai yanzu duk babu yanzu ta zo ne tana bukata ba a tilasta mata a ce ta shiga musulunci ba sai aka ce a sai masa mata wannan ya bata kaza wannan ya bata kaza wannan ya bata tufa wannan ya bata abinci to shine Hafiz ibn Abi Balta a ce zan baki kuɗi kaza zan baki tufa amma ina da wata wasika da zan baki ki kai Makka ki boye min wannan wasika duk yadda za a yi ki kai Makka ki je ki ba Qurayshawa tace bi da bi da ta boye wasikar ta kama hanya tiryan tiryan tana kan cikin da darbuka ɗinta tana tafiya sai da ta bar madina wurin mil goma sha uku hanyar makka sai mala'ika jibrilu ya zai sauko ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata mace za ta tafi da wasika makka ta bai wannan wasikan na kunshe da duk tsarin da kai kace za a je a yaki mutanen makka an ba su labari su yi daya cikin sahabbai fada shine Hafiz ibnu Abi balka mala'ika jibril sai sai na sai manzo Allah ce ya ali ya miqdad ya wanda wane ku tafi inda rawdatu kha a wata wani wuri can akwai wata mace tana cikin darbuka ku ce ta ba ku wasikar nan da ke tare da ita ku kawo nan da nan sayyidina ali da wane da wane ne aka hau wuce wani izisi ta yaya za a yi a sadu da ita kafin ta kai makka shi kenan kiryan kiryan ana gudu sai aka je aka same ta ke ki kawo da ke tare da ke ta ce ai babu komai tare da ni ne tare da aka bincika duk ba komai ba duk kayan shi aka bincika ba komai ba kamar za su koma duk na alaihi manzo Allah ce akwai abu kuma mu manzo Allah ce mana akwai wasika tare da ita kuma duk mun bincika ba mu da ce ke kawo wasika ko a yi ɗaya da ke yanzu da ta gaba sarki sai Allah da gaske ake ta kwance lallabin ta sifin ta ɗaya lallabin kanta ta kwance ta zaro wasika ta baya suna karba shi kenan ba abin da suka yi mata suka dawo da wasikan wurin manzon Allah shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake abu da wasikan sai aka bude sai aka ga min hatib ibn abi balta ata ila ila quraish daga hatib ibn abi balta ata zuwa quraishawa manzon Allah ya dau adamara ya yi shiri zai zo ya yake ku to kusan nayi fa sai manzon Allah ya ce ya haji bukatun da zama wannan wasiƙa yake yi eh. ma haza ya hatu me ba me kawo wannan ya hatu ce ya manzon Allah kar yi min gaggawa kar a gaggauta ba kuma ba yadda da kafirci ne ba to me yanda ke tare da kai ainihin mutanen makka ne suna da dangantaka na jini da makka dukiyarsu da iyalansu za su kare ni ni kuma shigo shigogo ne a cikin makka ina tare da su ne ba dangantaka na jini babu wani abin da Allah ya babu wani abin da ya hada ni da su to shine na ga cewa tun da wannan ya wuce ni ban samu haka ba ni kuma ina da abubuwa da za a kike sun a kare min su a makka shine na ɗauki wannan dama na ɗan tsegunta musu watakila wannan ya sa soyayya tsakani na da su su kare min abin nan su kare min dukiyata da na. sai manzo Allah ce na sadaqa gaskiya ya faɗa ma'ana ba ridda ba ba kafirci bane ba yadda da kafirci bane sai sai na umar ya manzo Allah ka bar ni in <laughs> jaɗe wuyan wannan shi shine kisan hafiz Ibn abi balta a take mun gane ko sahabi ne to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a'a ya Umar wa ma yudrika la'alla Allah قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما أتيتم فإني قد غفرت wata riwaya sai sai manzo Allah ya ce ma sayyidina Umar a fa ya je yakin Badar yana cikin waɗanda suka yakin bada. Badar yasa babu laifi waɗannan abubuwa da yayi ya gaskata abinda tunda manzo Allah ce gaskiya yi mana Allah ya manzo Allah wahayi cewa ba nifaka ce kusa yayi ba ba san arnanci bane ba kafirci bane ba ridar abinda ya fada din nan shine kawai to duk alaka kada kafirai kada kada ya shige nan قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عمرو بن دينار سمعته سمعته منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول من رواية ناجي سيدنا علي ألا يدرس يدا بدل سوى فأثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود yace manzo Allah ya aike ni da Zubair da Miqdad dan Aswad yace in taliku hatta ta'tu rawzata Khafin ku tafi har sai kun kai raudatu fahi wani waje ne hanyar makka da madina daga nan daga madina zuwa wurin mil goma sha uku kun sha biyu fa inna biha zainatan wa ma'aha kitabun fa khuduhu sai sai manzo Allah ce ku tafi can lallai akwai wata mace cikin tarbuka akwai wasiƙa tare da ita ku karbo wasiƙan ku kawo fa khuduhu minha ku karbo fanfalaqna ta'ada bina khailuna sai na sai muka fita aka sheka dawakinmu na gudu hatta haina ila Rauza har muka kai inda manzo Allah ya bamu labari fa iza nahnu bizzaina yace sai ga wancan matan yadda manzo Allah ya faɗa dama malaika jibril ne zai bada labari fa qulna da suka kai suka ce akhrijil kitaba yace ki kawo wasiƙan nan da ke tare da ke. fa qalat ma ma min kitabin min zaida li tawkid ma ma ilmin kitabi ce babu wani abu tare da ni babu wata wasiƙa tare babu wani wata wasiƙa tare da ni sai na ali suka bincika suka bincika babu waye zai ce mace ta ta boye abu cikin kitso ta lallabe ta kula daya da wahala ko an san al'ada al'adance ina ake boye kaya wasiƙa da mene da menene a ce ta kulla shi ne dan kankani sai ta sa cikin kitso ta daya lallabi daya ta kama ta daure waye zai tunanin cewa akwai kusan na ali sun bincika kamar za su dawo sai ya ga cewa manzon Allah ne sai ce wannan abin yana nan kuma mu yanzu za mu koma tabbas akwai abin sannan zai ce ke ki fito da wasiƙa in ba haka ba yanzu a yi miki tsirara sai الجنة التي سيمك شيء لتخرجن الكتابة ko ki fitar da wasikan aw la tulqiyanna siyaba ko ko ai ai ai da ke da ta ga abin da gaske ake fa akhrajatu min iqatiha sai ta fitar da wasikan daga lallabi dai cikin kifinsa fa ataina bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to dama abin da aka aike su kenan manzo Allah ce ku je ku karbo wasika ba za su zage ta ba ba za su dake ta ba ba abin da sun karbi wasika shikenan ita ce mu ma mun kama hanya suka dawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ce ku taho da ita ne sai su taho da ita da ya ce ku je ku yi mata ko menene ya fada shikenan sai muka suka dawo da wasikan suka kawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza fihi sai gashi a cikin wannan wasika min hatib ibn abi balta'ata ila unasin min al-mushrikina daga hatib dan abi balta'ata zuwa quraishawa mushrikan quraishawa min ahli makkata yukhbiruhum yana ba su labarin bi babu amir rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da tsarin da manzon Allah yayi shirin da yayi na za a je a yaki mutanen Makka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya hasibu ma da aka karanta gaban kowa kowa ya ji abin da hasibu ya faɗa dama mala'ika jibril ya ce masa akwai wasiƙa za ta tafi da shi watakila bai faɗa mata bai sai da aka zo aka buda aka karanta sai manzo Allah ce ya hasibu me haka قال سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي كد أي من جدّوا كد أجدّوا تامو inni kuntu mar'an multakan fi quraish yace ni mutum ne shi gogo ne a cikin quraishawa ba ne ba haifa ba mutumin ba ni ba ba quraish bane zuwa nayi cikin su ولم أكن من أنفسها باني دا دنگنتكا نجري تاردسو وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم يتي فعلنا وأن لكي تاردك إلى دا صحبي وأن لكي هجرة دا مكة زوا مدينة سنا دنگنتكا دا متان مكة أقوي دنگنتكا تجني دا ذات سكاري مسدوك يرسو دا دنگنسو فأحببت إذ فاتني ذلك من النصب فيهم an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati shine na so tunda wannan abin ya wuce ni ba ni da dangantaka a cikin su na ɗauki wannan daman na faɗa musu na tsegunta musu watakila wannan ya saka soyayya tsakanina da su su kare min dukiyata da iyalina Wa ma وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد Ya ce wallahi ba kafirci ne sa nayi haka ba ba rija nayi ba ba kuma yadda da kafirci na nayi ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da mishi Allah sabata gare shi yace laqad sadaqakum tabbas abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ya faɗa ba kafirci ba ne ba yi ba kuma ba sha'awan kafirci yake yi ba faƙala umaru ya rasulallahi da'ani adrib unka hadha almunafiq sai sai na umar ya manzo Allah ka bari na bige eh, sare wuyan wannan munafiki قال سيما الله في إنه قد شهد بدرا وفي حاتب فينا تجمع عند سكهلا في ياكين بدر وما يدريك من يسن الشيك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم me ya sanace ka cewa ko Allah ya kalli mutanen da suka yakin badar ne yace ku yi abin da kuka dama in kuka nemi gafar? Allah zai yafe muku ko Allah ya basu wannan daman قال سفيان من رواية يتي وأي إسناد هذا يتي وانا إسناد بكم يتي نارا سيمكو دا الله دا أشيكم إنا كم يا تودر سجوجي ما سنية وأنجز له وعد وعدي فيكم فإن الله وليه وليه وناصره yace saboda Allah shine majibincin al'amarin manzo Allah shi kuma ke taimakon sa to wata riwaya kuma suka duk zancin da hatibu yayi a cikin wasiƙa babu kalma daya nuna nifaka don wata riwaya ta ce ta ce to manzon Allah ya dau zai zo ya yake ku to fa ku san nayi ma'ana ko ku musulunta ko ku a'a ku san ku bar musu makka kenan ko to waɗannan kalmomin riwayoyin da suka zo cikin duk babu wata kalma da take nuna kafir ko nifasa ko shirka in ba haka ba da manzon Allah da Allah ya yi masa wahayi kamar yadda mala'ika Jibril ya ce wannan wasiƙa tana tare da mace an tafi da ita to wannan kissa ita ce kissa Hatib ibnu abi balta'ata sahabi ne wanda ya halarci badar shine abin da ya rubuta kenan tsakanin shi da mushrikai tare da cewa sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya halarci badar amma kuma alaka tsakanin shi da kafirai zahiri ce alaka ce zahira ba wai alaka ce har zuciya ba dan manzon Allah ya gaskata shi yace ba kafirci bane ba nifaka bace ba ridda bace ba kuma kaunan sha'awan kafirci bane to kada hulɗanka da arne kowane ne shi shi haka siyasa za ta hada ku aikin sun zai hada ku kasuwanci zai hada ku zama waje ɗaya zama mene duk abin da zai hada ku kada ka yi sakaci ka bar addinin ka saboda shi su suna suna cika ma addinin su alkawari duk aikin da yake ko sakatare yake yi akwai hidiman da yake ma addinin kasuwanci duk abin da yake yi akwai hidiman da yake ma addinin sa to yanzu kai ka je ka bar addinin ka saboda addinin sa ina ka kwana ka ina ka kwana ke ina ka babul kiswati lil asara yace babin da ke bayanin waɗanda aka kamo aka ribato su daga yaki ba su da tufa za a iya ba su tufa don a suturci al'aura قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي جابر بن عبد الله الله كان مسعدا لما كان يوم بدر يا رانا دعك ياكم بدر utiya bi usara wa utiya bil abbas an ka kawo ribatattun yaki a cikin su akwai sayyidina al abbas a lokacin bai musulunta ba wa lam yakun alaihi saubun ba shi tare da kifa da za ta wadace shi ta suturta al'aurarsa don mutum ne eh, mai tsawo haka فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه fakasahu nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu sai manzo Allah ya bincika tufa ga Abbas wani Abbas wani abin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam baffas ne ko gashi nan yana da tsawo ba tufa da za su sarke masa al'aura sai manzo Allah yana bincike sai ga kifan Abdullahi dan Ubay dan Salul wanda yake ra'isul munafiqina shi kuma mutum ne mai tsaye yana da tsayi tsayin su za su yi daidai da sayyidina Abbas sai manzo Allah ya dauki kifan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya ba ya aka sa ma Abbas فلذلك نزع an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qamisahu alladhi albasahu aka ce wannan aikin da ya yi aka ɗauki rigarsa aka ba Abbas ya sa shi ne ya sa lokacin da ya mutu manzan Allah ya masa sakayya aka ɗauki tufan manzan Allah aka saka masa. قال ابن عيينة كانت له عند النبي sallallahu alaihi عليه وسلم fa فأحب أن يكافئه من رواية ابن عيينة